Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar uku ga watan Satumba na shekarar da da ashirin biyu. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Faɗan makamashi tsakanin Rasha da ƙasashen yamma kan yakin Ukraine ya sake kunno kai a ranar Juma'a. inda Moscow ta jinkirta buɗe babban bututun iskar gas zuwa Jamus da sauran ƙasashen G sabon. inda su kuma suka tsayar da farashin man da rasha ke sayar musu katafaren kamfanin makamashi na ƙasar rasha gazprom ya ce ba zai iya buɗe iskar gas ɗin ta rinka zuwa jamus ba sa'o'i kaɗan kafin a sake buɗe bututun da rasha ta ɗora alhakin lalacewarsa kan matsalar fasaha matakin da zai ƙara dagula matsalar makamashi a turai kakakin hukumar tarayyar turai eric mama ya faɗa a shafinsa na twitter ranar juma'a cewa gazprom ya yi amfani da karya da yaudara wajen rufe bututun. Moscow ta ɗaura alhakin takunkumin da ƙasashen yammacin duniya suka ƙaƙaba mata bayan da ta mamaye Ukraine wanda hakan ya kawo cikas wajen kula da bututun iskar gas ɗin a cewarta. Tarayyar Turai na zargin Rasha da yin amfani da ƙarfinta na samar da iskar gas wajen mayar da martani ga takunkumin da ƙasashen Turan suka ƙaƙaba mata. shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ya faɗi jiya juma'a cewa shi da tawagarsa sun ga duk abin da suka nemi gani a tashar makamashin nukiliya ta zafaroziya da ke ƙasar ukraine ya ce ba su yi mamakin komai ba kuma zai fitar da rahoto a farkon mako mai zuwa kan sakamakon binciken nasa rafael mariano grossi ya faɗa manema labarai a filin jirgin sama na vienna bayan saukarsa damuwarsa ita ce abubuwan da ake bukata masu muhimmanci kamar samar da wutar lantarki da kuma ma'aikata ya ce yana da matukan muhimmanci ga hukumar iaea e ta kasance a tashar tawagar kwararru goma sha uku ne ke tare da grossi kuma ya ce sun bar mutane shida daga cikinsa a Zafaroziya. daga cikin shidan biyu za su kasance har sai an kawo ƙarshen tashin hankalin wanda ya ce hakan zai kaga garimin sauyi Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fadar White House ta yi Allah wadai da sake barkewar rikici a kasar Eritrea a makon da ya gabata, wanda ke yin barazana ga rura wutar yunwa da taɓarɓarewar yankin zirin ƙuryar Afirka. Bayan rugujewar jijin ya tsagaita wuta na watanni biyar a yankin Tigray na arewacin Habasha. sakatariya labaran Fadar White House karin Jean-Pierre ta shaidawa manema labarai jiya Juma'a cewa suna Allah wadai da sake bullar rikici a kasar Eritrea da ci gaba da kai hare-hare a wajen yankin Tigray da kuma hare-haren da gwamnatin Habasha ke kaiwa. Ta buƙaci ɓangarorin da su tsagaita wuta, babu hanyar soji da za ta magance rikicin a cewarta. Gwamnatin tarayya ta minister abi Ahmad da kuma jam'iyyar Tigray People's Liberation Front TPLF sun zargi juna da hannu a rikicin na baya-bayan nan. Ƙungiyar TPLF ƙungiya ce ta siyasa mai ɗauke da makamai wata ta jagoranci ƙasar a matsayin wani ɓangare na ƙawancen da ke mulki sama da shekaru ashirin. Amma a yanzu Addis Ababa ta sanya ta a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Gwamnatin Biden ta sanar da sayarwa Taiwan makamai na sama da dala biliyan ɗaya. a daidai lokacin da ta ƙaddama tsakanin amurka da china ke ƙara ruruwa kan matsayin tsibirin Wannan ciniki ya haɗa da dala miliyan 355 na makami mai linzami daga sama zuwa teku da ake kira harpoon da dala miliyan 85 na wani makami mai linzami na zamani. Kashi mafi girma a cinikin shine na dabaru na dala miliyan 655. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Awal Zubairu Gambo wanda ya mana bayani mai tsawo dangane da irin hoɓɓasan da rundunar ke yi domin tsare 'yanci da ɗiyocin Najeriya ta cikin ruwa da kuma yadda suke ta fama da masu tafka miyagun laifuka a cikin ruwan. da kuma irin nasara da aka samu kawo yanzu har ma da kalubale. Tomadalla yanzu sai ku gyara zama don jin cikakkiyar tattaunawar. Wato idan muka duba sha'anin tsaro musamman yadda 'yan ta'adda da 'yan fashin teku da sauransu suke haddasa rashin tsaro a cikin ruwan Najeriya. ya zuwa yanzu ranka daɗe wani ƙoƙari rundunar sojojin ruwan najeriya ke yi domin tabbatar da tsaro a gaba ɗin ruwan daga cikin najeriya baki ɗaya zan ce sashen zirga-zirgar teku ah, yana da matukar muhimmanci ga harkokin tattalin arzikin ƙasar nan duk da cewar ba kowa ne ya fahimci hakan ba domin kuwa hakar teku ta hada da safarar jiragen ruwa da kamun kifi da sauran albarkatun cikin teku duk da tasirin waɗannan abubuwa da na ambata ana samun masu yawan keta dokokin zirga-zirga ta teku kuma tattalin albarkatun teku sun kuwa hada da ta'addanci da fashin teku da kamun kifi ba bisa ga ka'ida ba da kuma yaduwar ƙananan makamai da masu sauƙin sarrafawa da hana safarar miyagun kwayoyi abin tashin hankali ma shine waɗannan manyan laifuffukan da ake aikatawa suna jawo mummunan mummunar illa ga ci gaban tattalin arzikin ƙasa tare da wanzar da talauci wato wannan shine dalilin da ya sa rundunar sojojin ruwan najeriya ta ɗauki ƙwararren matakai domin shawo kan matsalolin matakin farko da rundunar sojan ruwan najeriya ta ɗauka shine ƙara yawan harkokin ta a cikin teku ta hanyar gudanar da santiri abu kakkautawa daga nan kuma sai muka ci gaba da amfani da na'urorin fasarar zamani domin inganta tsaron teku da suka hada da na'urar hangen nesa ta farkon eye ko kuma idan mikiya domin karfafa ayyukanmu na tsaron teku waɗannan matakai da muka ɗauka sun taimaka sosai wajen raguwar aikata manyan laifuka a cikin yankunan tekun kasar nan da kuma mashigin ruwan gini wato inda ake kira gulf of guinea region dalilin da ya sa kenan hukumar kula da yaƙi da 'yan fashin teku a tsakanin ƙasa da ƙasa a cikin rahoto na ko kuma ce rahoton da aka wallafa ranar 14 ga watan yuli 2000 2021 ta nuna cewa shekaru 25 kenan rabon da a samu irin wannan raguwar aikata fashin jiragen ruwa a yankin teku tekun kasar nan ita ma wata mujallar da ke buga rahotanni kan sha'anin tsaro ta gaskata wannan bayani da hukumar ta buga inda ta ƙara bayyana raguwar fashin teku da kai hari a kan jiragen ruwa waɗannan dalilai ne suka sa a ranar uku ga watan maris shekara ta 2022 hukumar kula da yaƙi da kuma 'yan fashin teku a tsakanin ƙasa da ƙasa ta fitar da najeriya daga jerin sunayen ƙasashen da fashin teku ya yi tsanani wannan nasara da muka samu ta ƙara mana ƙarfin gwiwa domin kuwa har yanzu ba a ƙara samun wani rahoton fashin teku ba a watanni shida na farkon shekara ta 2022 don haka kuma an yi hasashen cewar satar ɗanyen man fetur za ta karu domin kuwa 'yan fashin teku za su sauya dabaru domin ci gaba da aikata waɗannan irin manyan laifuka. wato zaga cewar aikin ba karami ba ne musamman in maka la'akari da ruwan da ke najeriya daga dukkan bangarori wannan yana bukatan a samu manyan kayan aiki na jirage na sintiri da kuma na kai farmaki da sauransu ban sani ba ko za ka mana bayani dangane da irin manyan kayan aiki da kuke da su abin da ya shafi jirage na sintiri da kuma jiragen yaki da kuma waɗanda ake da su a baya da kuma ƙari waɗanda aka samu a baya bayan sabbin kadarorin da rundunar sojin najeriya ta mallaka ya biyo bayan irin tallafin da shugaban ƙasa kuma babban kwamandan rundunonin sojojin najeriya shugaba muhammadu buhari ya fara yake ba rundunar sojan ruwa domin ƙara mallakar ƙaddarori musamman ma a shekara ta 2021 lokacin da rundunar sojar uh, najeriya ta karbi sabon jirgin ruwan safiyo uh, a teku nns lana yanzu haka jirgin na nns lana yana safiyon yankunan tekun najeriya ta hanyar amfani da na'urorin fasarar zamani da aka saka a cikin jirgin ruwan wannan zai sa a ƙara samun tsaron teku a yankunan tekun da ke ƙarƙashin kulawarmu tare da share fagen ƙaruwar ƙarakainar jiragen ruwa a tashoshin jiragen ruwan najeriya wanda hakan zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan bugu da ƙari kuma a cikin watan mayun wannan shekara ta 2022 rundunar sojin ruwan najeriya ta kafi sabon jirgin ruwan da aka kera mata mai tsawon mita 100 wanda aka rada wa sunan nns kada kawai ka san kada a hausa duba da irin bayanan da ka mana a wannan zanta da muka yanzu muna iya fahimtar nasarori da kuka cimma da kuma irin hoɓɓasan da kuke yi domin ba da ku wurin tabbatar da tsaro a ƙasar nan kuma kamar yadda masu magana ke cewa kowace irin nasara na zuwa da irin nata ƙalubala. a matsayin ku na rundunar sojin ruwa na tabbata dole akwai ƙalubalen da kuke fuskanta kamar waɗanne ƙalubale da kuma irin hoɓɓasan da kuke wurin magance su wal da gaske kamar kowane dan adam akwai wasu kalubalen da rundunar sojin ruwan najeriya ah, ke fuskanta musamman ma ta fannin karancin albarkatu domin sauke nauyin da da ke kanta na tabbatar da na tabbatar da tsaron teku sai dai kuma rundunar sojin ruwan najeriya na sane da cewar ita kanta a gwamnatin tarayya tana fuskantar karancin albarkatu da sauran kalubalen da suka dabaibaita. ta a yayin da muke miƙa godiya mu ga irin tallafin da gwamnatin tarayya ke ba wannan runduna muna ƙara tabbatar da wa cewar mai girma shugaban ƙasa a cewar za mu ci gaba da riri ta albarkatun da ake samar mana wajen gudanar da ayyukanmu akan haka ne rundunar sojin ruwan najeriya ke ƙara jaddada ƙudurinta na haɗa kai da sauran masu ruwa da tsaki ta fannin safarar teku a cikin gida da waje domin musayar muhimmin bayanai da za su taimaka wajen shawo kan matsalolin rashin tsaro a tekun ƙasar nan. rundunar sojin ruwan najeriya ta samu gagarumar nasarar a rabuwar ayyukan barayin mai ko shakka babu mun san cewar waɗansu barayin za su iya kawo a turjiya ɗaya daga cikin hanyoyin da suka bullo da su sun hada da furta kalamai na ɓatunci ko wallafa wasu bayanai irin na rashin kishin ƙasa waɗannan irin kalamai suna iya buge wuyawu musamman ma a daidai lokacin da ake fafutukar yaƙi da manyan laifuka da masu aikata su saboda haka tilas mu yi kokarin daka ne na fashi da kuma wuri a wannan lokaci da muke tunkarar manyan zaɓuɓɓuka a ƙasar nan bugu da ƙari kuma ana buga rahotanni masu karo da juna daga sassa daban-daban da ke dangantaka da wara suna danganta hasarar man da ake yi a kan sata kadai tare da dora laifin kan rashin cikakken tsaro kusan dukkan waɗannan zange-zange ba gaskiya ba ne alal misali akwai e, ganga dubu ɗari ta ɗanyen man fetur tana kwatankwaci lita mai miliyan goma sha biyar da ɗari takwas wadda ke matsayin kusan tan biyar da kuma sawu dubu uku da ɗari ɗaya da sittin a rana wato wannan ga dukkan alamu ba abu ne mai yiwuwa ba idan aka yi la'akari da kasancewar hukumomin tsaro a yankunan tekun kasar nan da kuma shirin da rundunar sojin a nigeria ta kaddamar na operation dakatar da barawo. Saboda haka akwai bukatar da ake yi wa 'yan nigeria ta fahimtar bambancin da ake e, tsakanin satar mai da kuma hasarar mai. Babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya kenan Vice Admiral Awal Zubairu Gambo. A makon gobe za mu ɗora. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Salihu Awal da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu mu sai na ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu mu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Ni ne Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanni da ke cikin jihar Tawa Jamhuriyar Nijar. Zan gabatar muku da wannan shiri na yau na daɗan gari wanda ke zo muku a ƙarƙashin haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo daban-daban na nahiyar Afirka inda a yau muka leƙa a garin rasa Gune da ke cikin da'irar birnin kwannin jihar tawar guriyar nijar domin jin tarihin wannan gari inda muka yi kitibis da hakimin garin wanda ya soma da zayyana sunansa. ni alhaji hassan gado hakimin cerasa ni an matsayi na hakimi na goma na cerasa gune. to yanzu shekar kanawa da zakwa duniya. shekara saba'in gara. to wannan gari muna ya eh, musan eh, me yasa aka ce mai cerasa gune. wata abin da yasa aka ce mai cerasa gune guni gare mu na aiki. kamar in mun ka ta gonka ga daji hakan ga sai mu tattare mu ce don mana na ji abin da yasa aka ce mana tera sa gune. to me asalin girka wannan gari suwa sun ka girka shi da ina sun ka hito gune ya girka shi da kohan gida hito zaka nan ya aza shi yanzu Allah ana kai shekara nawa haka misali eh, ana ya kwatamtawa yanzu kila garin dai ko bai dade ba sha shekara 200 da girkawa awo nan ce rasa ko bata dade ba ta shekara 200 muna yi musan kamar mutanen da a cikin garin mutane wacce kallon mutane da wace kala akwai ciki ba mu da wasu mutane bai can hausa ba mu da wani iri ciki shi kenan hausa na makiyayan mu na daya hella ni garin ga hausawa arawa gobirawa in irin hausa gobira na ba wani wata kala ciki me aikin mutanen garin ba mu da wani aiki daga noma sai kiyo sai sauran ya sana'a shi dai na aikin mu shi gune adamu wanda ya kawo wannan garin na cira sa gune yalla an san ko da ina ya hito ya zaka nan ko shi ɗaya ya taho ya to da jama'a a'a ko kuma da wata ƙasa ce ya bar wata ƙasa ya taho a ƙane abin shi ni dai na ji an ce da na ya taso ko mana ce rasa na yana faɗa ma kowan gida an ce garin can shekarun baya an yi ta ya yi ta ya ƙoƙa sosai shi da kan hari dama da hauni kana ya kaɗan buskuta mana ga ne abin kamar in yaƙi ya taho har da ƙwanni ba ta yaƙi sai ce ta shiga gaba garin ya shahara wajen yaƙe ya shahara har da ƙwanni ba ta yaƙi sai ce ta zo sa'annan gune shiga gaba sa'annan su bi shi to halibe halibe suka mi suka kebo sun kai ko masu sun kai da kibai da masu da takubba da su sun kai aiki wannan lokaci su mutanen cera su awo to muna iya mu san yalla shi wannan garin shi na da wata martaba wadda daga nan garin yalla duk duniya an ka zagaya ba a samu irin ta eh to muna da martaba dan kaga lokacin da ana yaki duwatsun ga hadiya suka in yaki ya taho can shekarun baya a can shekarun baya zamanin waɗanda ne faɗa maka mhm. da kuma ga tabki ga nan shi ma yana cike da ruwa in tauri yaki ya dun haro sai sai ya zo sa jallo ya ɗauki ruwan nan duka da mayaka sun to sun ga babu ruwa dole sai su koma to ga kishirwa ta kashe awo da kishirwa ta kashe su to muna iya mu san eh, shin wannan martaba yalla ta sawa jallo a kwalhe ruwa da kuma gamewar duwatsu yalla har yanzu a matsayin ka na hakimi mai gari yalla akwai ta ko yanzu an ka taso magarin kana ya kashin hida wannan duka ka kwalhe ruwan gari kuma duwatsu su game dada dole in mutum ya ga duwatsu na ta kokarin game ya shi kasa da gudu dole shi abin bai ko yanzu muna tsamma haka ne Allah ya so bisa ga duwatsun ga su game da mu ɗaukar wannan ko yanzu muna tsamma haka ne tun da gado na awo gare ka abin shike ko kuma akwai wani wanda shi na rike da wannan iske shi mun kai tun da mai iske shi ko mu tsamma haka nan ko yanzu da uwaye mu da kakannin nan mu gare ka shike kai aje da shi yanzu ko kuma akwai wani lalatijo da an ka ba ajiya ta akwai shi na aje da shi awo shi nan da wannan aje ko yanzu an ka hararo garin abin na tashi insha Allah insha Allah shi na motsa muna yi musan eh, shi wannan wannan gari shina da wata matsala gagaruma wadda yau ita ta kai muku tsoro tsakakai wadda yanzu yanzu kuna son mahukumta su yi muku maganin ta. Muna da matsala don muna son hanya ga ta nan mahitowa da kwalta ta zaha garin ga ka gani ko yanzu ka shigo cikin cabu. Babban titi na gari. Aw muna da matsalar shi muna so ne. Game da matsalar babban titi wanda ya haɗe da babbar kwalta wadda ta tashi daga yamma zuwa gabascin ƙasar ta jamhuriyar Nijar da hakimin garin Jera Sagu yayi ya yi magana na tuntuɓi Malam Abdu Muhammad Edo magajin garin birnin Kwanni wanda karkashin hurumin sana'a garin yake domin jin ko ya za a yi a magance musu wannan matsala. Ni kan kaina na sha zuwa cera sagu ne kuma na san da wannan matsala kuma kwansaye din ya sha ka mana wannan magana. Mai abin da muke so mutane su gane ayyuka muna yin su amma daki daki ne tunda yanzu ina jin abin da yasa kama ita da'irar Kwanni tunda an ka ta mutane ba a yi tattalin kamar kayan aiki ba waɗanda da an ce ar a zabura a aiki. amma yanzu za mu to yanzu deja mun yi komandan ben guda da dan dan karo wanda ka cika ka cika na samu abin ga to yanzu muna da ayyuka duka irin wuraren nan mun lisa su yanzu jiran muka yi nan da sati biyu sati biyu zuwa sati uku dan dan karon nan da ben za su zaka to in sun zaka duka inda mun kai sibile inda ya kamata mu yi wannan aiki za mu je mu yi shi wannan titi nasu mun san da shi kuma insha Allah cikin din dinmu na bana kusan kilo 25 haka muke so mu yi cikin gari da kewayen shi inda wata matsala duk ta kyauna ta hanya za mu sa daɓe mu sa mata daɓe insha Allah abinda muke jira waɗannan kayan aiki da mun kai komande dan mun yi komandan su deja har mun yi ha waɗanda sun ka ya kamata su ka kayan aiki an ba su takardu na su su ka aiki kayan yanzu da sun kawo kuɗi na kasa in mun biya su mutane za su gane kayan aiki sun shigo don gadan adam za mu shiga wannan aiki da nan cikin garin kwanni da kewaye don ka yanzu bale yanzu da ka faɗa mai ga matsala ta cera sabu ne don ka yanzu insha Allah in ka aiki mu sun kaza ka ita za mu sa sahu na harko kafin wani abu ya biyo baya masu sauraron mu a nan muka zo karshen wannan shirin na da dan gari wanda ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar da ke cikin jihar Tawar kasar muka gabatar muku a karshen haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka kuma daga nan ne zan haza wasalam da ku nan sai in ce sai kuma wani karan idan Allah ya so. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma sittin Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. zuma hawayen ba su zo. Na ɗauki a kara na sanala, zane zane, zane ba zai wansa karyawa zuciya kamar dan kuki dan baki musamman mu karyawa ta dushe gani na da rauni da ya saka ba zan yi ka ta kusuwa zahirin jiki na da baki ni ji nake kamar ba ni ne wa dauke a gara na sanala zanin zanin ne. ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.